mun tsaya ne a inda tsawa baban ya daka mata ya kuma ce ta tashi ta fice masa a ɗaki. Ko da ta fice da yake ta riga da ta raina shi sai ta yi tsaye a bakin windo tana leƙa ɗakin ta da kallon Jamila tana mata gargaɗi. Yanzu za mu ɗora. Ɗauke kanta ta yi tamkar ba ta ga gargaɗin nata ba domin burinta kawai a maida ta ga gidan Jabir don ba Jabir ɗin ne ma ya fi damunta batun da. ba shi daman take aure ba dukiyar shi take aure tana da abokanan holewarta a waje a take ta warware musu yadda ta yi amfani da sihirtaccen kwalli da turare har sau biyu ta ɗauki hankalin jabiyar ya aure ta cikin gushewar hayyaci gumi ne kawai ke tsatsafowa maryam bata sake jin tsananin tausayin Jabir ba sai a lokacin. Shi kan baban nasu shiru yayi ya kasa furta komai. kimanin mintuna biyar sannan ya dube su binta ya ce su fita a ɗakin sumi-sumi suka fice ya dubi huwaila da ta yi tsamo-tsamo duk abin da kuka yi huwaila don kanku amma ku sani dole ne ku nemi yafiyar maryama don an zalunce ta yawawa ya ga inna hadiza da ke laɓe ce ki je allah ya isa tsakanina da ke tarbiyyar yara da kika ɓata min haƙƙin maryam kuma ke da ita kya sake samo wa Jamilar wani mijin ku tashi dukkan ku bani guri dama a kakkauce suke saboda kunya da nauyi tuni suka fice saura Maryam da mama miƙewa ita ma Maryam ɗin ta yi ta ajiye masa kuɗin hannunta ga wannan babu yawa a mana addu'a kuma ka yi haƙuri Allah ya huce zuciyarka insha Allahu za mu gyara dukkan abin da baka ka so na gode Allah ya yi miki albarka Baki gaji ba Maryam, baki daɗe da yi mana hidima ba. Har yanzu abincin ki ake ci a gidan nan. Ba komai baba, kun fi ƙarfin haka ai. Tana shirin ficewa mama ta ce, dawo ki zauna a yi maganar yaron nan a kare ta. Cikin rashin fahimta baban ya dube ta au, ta samu wani mijin ne, i e, ga ta maka bayani in ji mama bayan ta miƙe tana tattare kwanukan da ya karya. Kanta a duke ta gaya mishi iya abin da ta sani game da Abdulrahim din. To, madalla, sai a sanar masa ya turo kawai. Ai babu wani bincike da za a tsananta tunda kina son shi, kuma ma kada mu je ya suɓuce mana garin bincike. Kin san wani baya son tuna tone Sai ta ji maganar ta mata wani iri, ta ya za a ɗauke ta a dankata ta ga mutumin da ba a bincika waye shi ba sannan kuma uwa uba daga haɗuwarsu jiya sai ta ce ya turo magabatansa tilas sai an nuna masa an gaji da zaman ta dama sai ta lankwashe murya ta ce baba ina ganin a ɗan bada kamar wata guda ko fiye kafin a yi masa maganar turowar sannan baba ka gafarce ni a yi bincike ina ga hakan sai ya fi kyau hmm karatun boko ya buɗe miki ido mero ya faɗa yana murmushi bata ji daɗin yadda ya fassara ta ba don ita ta yi ne da zuciya ɗaya ta yi ne don gujewa auren jeka nayika tun da kin zaɓa hakan amma kada ki yi kuka da kowa idan shi ma ya kama gabansa kafin wata gudan maganar bincike kuma tunda ya gaya miki unguwarsu na baki kuka da nama kiyo kinga kin hutashe ni ma hawaye ne ya silalo mata bata taɓa jin inda ɗaya take wukanta binciken ma'aurinta ba amma ya ta iya haka ta taƙaddara rayuwar take ta kuma gode wa Allah da bai sa ta kauce hanya ba duk da yadda ta tsinci rayuwar ta cikin tsangwama na gode baba Allah ya ƙara girma ta faɗa a ladabci amin amin idan kin fita ki turo min uwar taki Ta raska karya da lafiyayyen ƙosai da kunun tsamiya wanda ya sha lemon tsami sosai ta yi namijin ƙoƙarin fidda dukkan damuwa daga zuciyarta suka karya ɗin cikin walwala Sun tattauna da mama kan atamfofin da take so ta dinga sarowa mama idan ta ɗauki albashinta na wannan watan. Ko falle bibi ne da fara saidawa a gani idan za su karɓo. Albarka maman kawai take ta shi mata tare da mata kyakkyawan fata. Sai la'asar ta fara shirin tafiya, inda ta ce, Ki jira ni adda Maryam mu fita tare zan je duba jam'ina, tun jiya na ji sanarwar ta fito. To ki yi maza ki shirya don so nake na je na yi abincin dare. ce duka babu uwa gaskiya kam don ma mutane ne masu karamci da mutunci in ji mama da ke haɗa wa mami su kuka daddawa kuɓewa man shanu da sauransu Karfe biyar suka yi sallama da mama ta fito don raka su. Jamila ce tsaye a tsakar gidan sanye take da swissless ɗinta tun na shekaran jiya mai tsada ne amma gaba ɗaya ya mutsi ya sha squeezing. Fuskar nan tata a hargitse kamar dakalin ƙashi saboda tsabar ɓacin da take ciki da baƙin ciki. Uwa uba kwana biyun nan ba ta saurari Uwa uba kwana biyun nan ba ta wanka ba. Gabanta Hadiza ce rike da kwanon ya sha uwar lamba shinkafa da wake man kuli ce a ciki da barbadan yaji. Haƙuri fa zaki yi kicin da dai nan ba gidanki ba ne. Mu ba mu da wani miyar nama da zamu zuba miki. Kina kallo haka Suma ma ƙannan naki suka ce idan na ci wannan abin Allah ya tsina Hadiza wai me ya amfanin kuɗaɗen da na rinka satuwa ina kawo miki duk ina kika kai su kin je kin raba garadan suro sun cinye kuma gashi nan auren da ake tattali din ya tsini da sauri Hadizan ta koyo bakin Jamila da duka jin za ta tona mata asiri dan ubanki sharri zaki min ba wani sharri wallahi gaskiya ce da bakina sai ana ni faɗin gaskiyata? Binta ce ta katse ce kucan ta fito ɗakin inna hannu ta ɗauke da waya Jamila ta san ma dubu ɗari biyu da hamsin tana ta ɗigar ruwa. Kin ga aikin da kure ta miki? Ta faɗa tana miƙa mata wayar. Hannu Jamila ta ɗaura aka ta kurma ihu tana faɗin wallahi sai ta kashe ta. Ita kaɗai ce ta rage mata kadara shine don baƙar zuciya za ta tsoma mata ita a ruwa wallahi to ba za ta yarda ba. Kukan kura ta yi ta banka ɗakin nasu da gudu inna Hadiza ta bi bayan ta tana faɗin kada ta naka samar ta yarinya amma ina ko ta kan uwar ba ta bi ba. Tsaki Hindata ta ja tana faɗin jarababbu ku kashe kanku dai. Naira talatin talatin suka biya zuwa kafe ɗin da ke su Sun tarar da gun cike da ɗalibai masu duba jarabawa su hakan ne ɗan jawo musu jinkiri sai da suka jira har kusan shida sannan suka samu sarari. Babu jimawa aka gano result ɗin Hindatu, ba ita mai jarrabawa ba hatta Maryam ta yi farin ciki ainu don makin Hindatun ya kai ɗari biyu da biyar. Sai da ta raka ta samu mota sannan ita ma ta tafi tata ta wuce gida. Kamar yadda layukan suke shiru gidan shi ma yake shiru lokacin da ta isa. Tana shirin shiga ita kuma na shirin fita kunnenta maƙale da waya. cikin ɗinkin fitar gown take na material ruwan zuma ɗan siririn ɗan kwalin kawai ta naɗe wuyanta da shi ganin ta nufar ta gadan-gadan ya sa ta yi hanzarin matsawa gefe don ta lura idan bata yakan ba tsaf za ta bangaje ta ne ta wuce saddiƙa ce uwar girman kai da ɗagawa duk da hakan bata tsira ba sai da ta yi mata kallon biyu babu ta ja tsaki bayan ta cire wayar a kunnenta sannan ta wuce su biyu kuma na kwance cikin kujerun falon wato Abida da Salma kowa na safkar gaban shi abida na chatin salma na da na danne a laptop da bata san me take yi ba sai tv plasma din farin da ke ta zuba aiki babu mai babu wata ta amsa salmar ta cikin su bata damu ba sam don ba yau ta saba ganin hakan ba har za ta wuce daki sai ta jiyo motsi cikin kicin din haka ta sauya akalar tafiyar tata can. Baba uwani ce ke wanke kwanuka ta karaso kicin ɗin dafe da bakinta. Ayya baba uwa a yi min afuwa. Na bar ki da wala jiya da yau murmushi ta yi tana taunar goro. Haba 'yar nan. Ai an zama ɗaya babu komai ke dai ya kika baro su. Lafiya baba suna gaida ke ta amsa mata tana karɓe soson wanke-wanken. To madalla muna amsawa. Ina ce yanzu kika shigo gidan ko? Iba eh, ba, to amma shine zaki wani karɓi wanke-wanke ba ni in ƙarasa ki je ki huta ga kiyan sallar magariba tun ana yi a'a baba haba gaskiya ba zan baki ba ki huta ke ma na san tun jiya kike ɗawainiya hmm wallahi ke dai bari yar nan in dai abdullahi ne sai hajiya aikin da sauki to fa ina waɗancan marasa kunyan yaran kawai sun isa su saka ka gaji ga ɗaya ta daɗu waccan ta ce ita kaza za a dafa min waccan ta ce kaza wani takaici ya kama maryam kuma kika dafa baba to ya za a yi meramu sai haƙuri ta ajiye kwanon hannunta bana junar raina babba baba babu wadda za ki sake dafa komai sai dai idan mami ta saka ki duk mai buƙatar wani abu to ta shigo ta dafa ai ita ma tana da hannu sai da suka sa komai sannan suka bar kicin ɗin tare bayan baban ta gaya mata mami na asibiti da azahar ta fita zuwa bayan isha'i za ta dawo yadda ta bar su a filin haka ta dawo ta da su babu wata ta motsa don ta yi. saura ta fito din ta ɗebi abincinta. Zaunan dai suke duka su uku wannan karan kowacce ta ci ado. Abida cikin matsatsin riga da wando, Salma cikin fitar gown, Saddiqa kuwa wata gown ce wacce ba ta da hannu suka duka saman kirjin a waje. Mamaki ya cika ta tamkar irin matan gidan nan ne da ke tsammanin dawowar mai gidansa a lokacin. Babu ta baba zaman dawowar Abdullahi suke. Takaici ya ishe ta kamar ta rufe su da duka duk da su suke jawo Abdullah ke ɗaukar kansa on top yake rage ƙimar mata ma me su ne sila. Ta sa kanta gaba za ta wuce su ɗauke da flat ɗin abincinta. Ke, malama a ba mutane abinci ko su za su yi serving kansu. A natsa ta wayo su waye mutanen ta tambayi Salma cikin gatse. Amma da yake san ba ganewa take ba sai ta ce, ga ni kina kallo na ayya to ai na ɗauka a ƙoshe kuke ko ta shiga dining area ɗin ta zuba mata ta ajiye mata ni da kika raina sai na yi magana za ki zuba in ji abida maran ta dubi plate ɗin hannunta sai ka yi magana zan san kan ai ga wannan kici na zuba wani ta faɗi bayan ta ajiye mata shi a gabanta ba bata lokaci ta sa kabar da ta shure shi take ɗaiɗai a da ba don ta yi saurin ja da baya ba har a jikinta zai samu masauki Lallai ne ba ƙaramin raini ne tsakanina da baƙauyiyar yarinyar nan ba. Cikin ƙanƙanin lokaci ta da wayar hannunta ta miƙe ta yi kwanta. Ƙyam ta tsaya hannayenta haɗe da ƙirjinta tana kallon Abida. Ƙarasowarta dab da ita ta ɗaga hannunta sai dai kafin ta aiwatar da komai muryar mami da karaɗe falon kai. Me haka Abida? Dole da ta sauke hannunta cikin hayaniyar take faɗin. Wallahi mami sai na hora yarinyar nan. Me ya haɗa ku kuma yau Maryamu? ban san ki da faɗa ba fa hankali kwance ta gaya mata abin da ya faru girgiza kai kawai mamin ta yi cikin takaici ta yi ce wuce maryamu cike da takaici ta isa ɗakinta ta yi imani a lokacin da aibiyar ta taɓa ta ko diyar wace ce ita ba za ta ɗaga mata ƙafa ba ta ga amfanin alkunya ga mutumin da bai san darajar dan adam ba cikin ikon Allah Abdul ya kira ta shine ya ɗebe mata kewa har bacci ya yi awon gaba da ita Cikin bacci ta dinga jin yunwa na rage mata daɗin baccin, wanda ta tilasta ta farkawa wadda da ke gefen filo ɗinta ta ɗauka ta duba lokaci. Sha biyu da arba'in da takwas na dare. Cikin mutuwar jiki da kasala ta sako daga gadon ta shiga toilet ta ɗaure bakinta ta ɗaura alwala ta fito ta tayar da sallah. Raka'a hudu ta samu ta yi ta yi addu'o'in da ta shafa. A hankali ta buɗe ƙofar ɗakin nata ta fito don samawa kanta abinci a dining. Ta yi mamakin ganin ƙwayayen falon duka a kunne. Ganin laptop da waya kusa da ita yasa ta bayar Salma ce ƙarshen tashi ta bar falo a haka. Jingine yake da bango falon hannayen shi a ɗaya ƙirjin shi. Idanu kawai ya zuba mata fuskarsa ƙunshe da ƙaramin murmushi yayin da ita kuma take gab da shi har tana iya shaƙar hucin nashi shi numfashin. Hannayenta dafa da bangon kusa da kafaɗar shi. Faɗan ke ma za ki min? ya tambayi Salma kan shi tsaye cikin limshe idanu ta kaɗa kai. Ko kaɗan, kawai ina da buƙatar in ji ɗumin jikinka ne. Dubu kwalliyar nan duk kai na yi wa amma tun ɗazun nake jan dawowarka. Na ana idanu na bacci don kada ta tashi a tutar babu. Murmushi ya ƙaru fiye da na ɗazu. Ya san kalma ɗaya zai amfani da ita wacce za ta sa ta ta ji haushi. Sai an ce mutum kaska ne ya ce shi ba shi ba ne. A maimakon ya ga ta ji haushi kamar kullum sai ya ga ko a jikinta. murmushi ta kuma yi to me idan ma kaskarce duk a kansa ni dai ko hogin ɗina a yi kawai na wuce domin da na ji ƙamshin turarenka ya ishe ni ya janye ta ya ba da nisa tsakanin su yana faɗin saboda tsabar raini ma na ga sai da kika nemo irin turaren da nake amfani da shi ko idan zan kwanta na fesa ji nake kamar a ƙirjinka nake kwance ta faɗa tana sake matsowa dab da shi hannun da ta ɗauke daga kan makunin da take son kashewa wanda hakan ya haddasa motsin awarwarayenta da suka jawo hankalin Abdallah. Jiki na rawa ta juya za ta bar gurin tuni ya saki briefcase ɗin shi ya dawo da ita daga ofis ya biyo bayanta da sauri. Kanan tana niyyar takawa a guje ya sanya shi da hanzarinsa don ya fuskanci idan ya kyale ta za ta sake masa irin fassarar da ta yi masa kwanaki. Taku uku ya cin mata tare da fusgota baya ta yi ta jikinsa ta faɗa ƙerarta ta samu masauki a tsintsiyar hannun shi. Fuskar ta na fesin tashin. Fuskar ya bi oily eyes and golden eyes ɗinta da kallo waɗanda suka daɗa sheki saboda hasken farin kwai da ya mamaye falon ya haska cikinsu. Ya kalli ɗan ƙaramin bakinta da yake motsi yana tattara kalmomin ka ya haƙuri cikin ruɗewa. ɗan shi ya ɓaci wai me yarinyar nan ta mai da shi ne ɗan iska? Haka wancan karan ta yi masa fa. Tana so ta ce masa a age ɗinta bata taɓa ganin romance tsakanin mutum biyu ba saboda tsabar rainin hankali. Idan ma haka ne yau zai koya mata hankali. A hankali ya soma kusantar da bakinsa zuwa nata. Numfashinsu ya soma gauraya, tsoro da rawar jiki Maryam ya ɗadu. Don tuni zuciyarta ta gama ayyana mata abinda da Abdallah ke shirin yi. Karon farko tattausan lips ɗinsa suka taɓa haɗuwa da na wata ɗiya mace kamar yadda yake haka a gurinta. Bai san yadda aka yi ya tsinci kanshi da tsotson lallausan leɓunan nata ba cikin rashin sani. Hasbunallahu wa ni'mal wakil kaɗai take ambata cikin zuciyarta. Gudun zuciyarta ya daɗu har numfashinta na ƙoƙarin janyewa. Hawayen da ke malala kan fuskarta ne ya soma taɓa fuskarshi da sadin bakinsa na kwata miliyon. Abdallah me ya haka kake yi Salma ta faɗa cikin ƙaraji da wani irin yanayi baƙin kishi da bata taɓa shiga irin shi ba a nutse ya saki bakin Maryamin ya juya yana kallon Salma wadda hakan ne ya ba Maryam ƙwarin gwiwa da ragowar ƙarfinta don ta tsere masa sai dai tana tashi ta ji ya cafko tsinta. idanunsa na kan Salma kallon 'yan sakanni ya mata ya maida idonsa ga Maryam cikin faɗa da tsawa ya so yi mata maganar amma sai ya gaza Kasala ce ta saukar masa lokaci guda tamkar mai jin tsananin barci. Gobe ma idan kin gani tsaye da wata, ki man kallon ɗan iska. Za ki ga yadda ake iskanci Ra'ayin ain. Ya faɗa yana kallon tsakiyar ƙwayar idonta da hawaye ya cika yake zuba, kana ya cika ta. Da gudu kuwa ta bar gurin sai ya bi ta da kallo yayin da sama ita kuma ta tsare shi da idanunta waɗanda su ma tuni suka kawo ƙwalla. Haba, haba Abdallah, irin wannan cin fuska haka da me yayi kama? kuk ɗin kafa. ta faɗa tana nuna hanyar da Maryam ɗin ta bi da yatsa. Abdalla ka rasa bakin da zaka tsotsa sai nata, ni me na gaza da shi. Just hugging ina kawai na ce kawai ka kasa sai ga shi ka buge da kissing house girl. Hey, stop! Ya tsaida ta cikin haɗe gira sama da ta ƙasa. Ya ƙara taku biyu ya iso gare ta ya tsaya a gabanta. Kada ki sake ambatar na yi kissing yarinyar can. Laifi ta yi min na furnishing ɗinta ina fata kin fahimta. Murmushin takaici ta saki sannan ta kama ƙugunta da hannu ɗaya tana girgiza kai. Kada ka mai da ni jahila mana Abdallah, sau nawa ina maka laifi ka taɓa furnishin ɗina ta wannan hanyar? Har ya juya baya ya ɗauki briefcase sa sai ya waiwayo. Ita tana showing kanta a matsayin kanta a matsayin mai nutsuwa. Tana min kallon abin da ban taɓa aiwatar da shi ba. Kin ga gwara na yi mai ko jikina kunne ne ba zan yadda ba kayi da manufar wulakanta ni da nuna ma duniya iyakata well idan hakan kika zaɓa shikenan daidai ne ya faɗi yana kewaye ta ya fice daga sashin bayan ya sa ki ɗin shi ya kulle su da baya kamar yadda ya zo ya tarar da su dama abincin shi ya shigo ya ci ya same ta zaune ita ɗaya a falon kamar ta ɗaura hannu aka tayi ta rusa ihu aka ta ji hawaye shaɓe-shaɓe ta shiga ɗakin ta bayan ta ƙudiri abin da za ta aiwatar musu a gobe. Ƙarfe goma ta gama breakfast in gidan ta shirya shi a dining. Allah Allah take ta kammala komai da suke ɗakin da don ba ta son haɗuwa da kowa. Uwa uba Abdallah da take masifa jin haushi tsoro da tsanarsa. Ta yanke ma zuciyarta Abdallah yana layin 'yan iskan maza ne kawai. Ne ta ba shi wannan sunan. Tana gefen gadonta tana shafa mai bayan sanya doguwar rigar atamfa da ta yi mai dogon hannu ta ji wayarta na Su Sunan mami ya soma yawo saman sikirin ɗin. Haka kawai gabanta ya faɗi. Cikin rashin kuzari ta sanya robar lotion ɗin da ke hannunta a gefenta. Kana ta ɗaga wayar tana ƙoƙarin gaida ta ta ji ta ce, ki same ni yanzu a sama. To mami ta faɗa cikin rawar murya. Kasa ci gaba da shiryawar ta yi sai ta zaro blue black ɗin hijabi ɗinta ta ware shi daga gugarsa ta sanya ta miƙe ta fice a ɗakin. kallo ɗaya ta yi wa mamin gaban ta ya faɗi don za ta iya cewa iya saninta da ita ba ta taɓa ganin yanayin fuskarta haka ba Gefen gefenta salma ta zaune fuskarta jajir ta a tashe a saɓule ta kaso ƙasa ta zauna daga can gefe tana faɗin barka da safiya mami matsonan ta ce da ita tana nuna mata gefenta ba tare da ta amsa gaisuwar ta ba maryam me faru jiya da misalin ɗaya da wani abu na dare tsakaninki da abdallah Wata mummunar faduwar gaba ta ziyarce ta tsoro da fargaba suka mamaye ta. Ba ta raba ɗayan biyu wani abin Salman ta gaya wa mami mai muni. Wanin minti uku mamin na sauraren ta babu amsa. Don ba ta da abin da za ta ce din. Ta faɗi gaskiya ba za ta iya ba. Ta san mamin mai yarda ce da gaskiyar abin da ta faɗa din, amma ba ta burin shiga tsakanin soyayyar ɗa da mahaifiyarsa. Don ta ɗanɗana hakan ba lamari ne mai daɗi ba ko na sakan guda. ta musanta kuma ya zama mata zunubin karya, idanun mamin na kanta tana jin babu daɗi cikin zuciyarta don har ga Allah yar cikinta take kallon Maryam dan yanzu ba a shaidarsa duk da ta shaida da nagartattun halayen Abdalla amma yaran zamani ko da yaushe sauya halayyarsa tsoronta ɗaya kada ya yaudari Maryam ɗin ya ɓata rayuwa ta tuna hakan shi ke ƙara hassalata da sa mata suya cikin zuciya da ke nake magana kin yi shiru shirin ne ya sake biyo baya tuni hawa ya soma ambaliya cikin idanun da tana sa gefen hijabinta tana sharewa to tunda kin yi magana bari na kira shi shi mai gayyar mai aikin ya yi bayani a'a mami tun farko na gaya miki ba laifin shi ba ne. Salma ta faɗa da sauri har tana kamar za ta dafe hannun mamin da ya ɗauko waya don kiran Abdallah wani kallon mamin ta yi mata Ba na hukunci da ci daga bakin bangare ɗaya ba tare da ɗayan ba. kuma menene nashi laifin kuma tilas ya bayyana a nan. Mami ta kare magana tana kara wayar a kunnenta. Shiru ne ya biyo baya har shigowar Abdullah. Sanye yake da kayan trenin a jikin shi wanda da alama yana filin motsa jiki ne. Hannun shi ɗaya hankacif ne yana tsane gumin suma da fuskar shi Ɗaya hannun kuma goran ruwan swan ne da ke fidda gumin sanyi bisa dukkan alamu a falon ƙasa ya ɗauko ta. Da zolayar mamin ya shigo falon sai dai yanayin fuskar ta kawai ya bayyana mashi ba lafiya. Shi sam bai kula da su ba cikin falon. Ba sai da mami ta jeho masa irin tambayar da ta yi wa Maryam sannan ya kula da Salma. Cikin ko'in kula ya ce, Nothing happened. Na san dai sha biyu da rabi na da hau gida. So ina jin yunwa sai na buɗe nan na shigo na ci abinci na. Sai waccan da na da ita zaune a falo tana game. Ita kuma Maryamu a ina ku haɗu da ita ta faɗa tana nuna masa idawar ta kanta ke duke. tsan kafar ta bi da kallo har zuwa kan Maryam sai ya yamutsa fuska wace kuma Maryamu ya faɗa yana shanye ragowar ruwan shi. Sai ran mamin ya ɓaci ita zai binne ta san waskewar Abdullahi sarai tunda ita ta haife shi kaɗan daga aikin shi ma ya ce bai taɓa jin sunan ba sai yau ni za ka ninke a baibai ko ka manta cewa ni na haife ka na raine ka a na kai wayo na ci kashinka da fitsarinka yaushe abdallah ka sauya hali ita da na tambaye ta ai ta san ba da gaskiya shi ya sanya ta yi shiru ta ce komai ba amma kai da yake marainiyar wayanka na tambaye ka sai ka nemi raina min wayo ko ya ɗan yi ƙasa da ido sam kalaman malamin ba su yi mishi daɗi ba ba zai tuna yaushe ne na ƙarshe da ta yi masa irin wannan faɗan ba muryarshi a sanye ya ce idan ita ta gaya miki ya sai ta buɗe baki ma mai ta faɗa abin ta gaya mun ne tunda tare kuka aiwatar mai kishin abin da ya faru ne ta faɗa Salma har yaushe ka fara neman yaran jama'a ko kunya ina cikin gidan baka baka yi ba Ka san illa da girman zulmin abin da kuka so aikatawa ba dan Allah ya kawo ta ta hana afkuwar lamarin ba, maimakon kuma ka gode mata sai cin mutunci ya biyo baya. Su me muwa ne kaɗai Maryam ba ta yi ba a zaune. Hukun da take yi a ɓoye sai ya koma fili, ran 'yan maza ya ɓaci take idanun shi suka sauya kala. ya zuba wa Salma ido wadda tuni da na sanin abin da ta aikata ya mamaye ta. Ita so ta yi a cin mutuncin Maryam ita kaɗai a kuma kore ta ta bar gidan. Kasa ɗaukar irin kallon da yake mata ta yi ta ƙasa da idanunta. Muryarsa a kausashe cike da sautin fushi ya ce, Wani la'anannen Allah ne ya mana wannan ƙazafin, ko da yake mami kin ce sa, amma na yi mamaki. kin san halina ciki da bai kin san abin da zan aikata da wanda ba zan iya ba me yasa lokaci guda wace san za ta zo ta rushe kyakkyawar fahimtar da muka yi shekara da shekaru da gina ta takaici na ɗaya har yau ban kubuta daga zargin zan aikata su na ba daga gun mahaifiyata ya faɗa yana girgiza kai jijiyoyin kansa na tashi sai jikin mamin yayi sanyi tabbas babu kyau gaggawar yarda da abin da baka da yaƙini balle Abdalla da Maryam babu wanda bata san halinsa ba dukkansu ta san me za su aikata da wanda ba za su aikata ɗin ba ganin da Salma ta yi mami na shirin yarda da Abdalla ita ta tashi a tutar kunya ya sanya ta sake zaƙalƙalewa ni ba la'ananniyar Allah ba ce kuma na gani ɗin ne da ban gani ba da ba zan faɗa ba bata ƙara shan maganar ba ta ji gum a bakinta Abdalla ya feta da ruwan robar da ke hannun shi wanda ko rabi bai sha ba aka kuma yi sa'a ya sauka a bakin nata ta dafe leɓunan nata wani azabar zugi na ratsa ta take leɓunan suka fashe bayan sun kumbura sun yi suntum cikin daƙiƙar da bata wuce talatin ba hakan bai wa abdalla ba cikin fushi ya yogunta da sauri mai ta shiga tsakanin su ta sa hannunta tana tokare ƙirjin shi don iya inda tsawonta yake kenan tana tura shi da baya barin Mami na lalata shashashen bakin da bai iya komai face sharri da kasafi wa mutane. Ka dakata Abdalla nutsu don Allah bana son shashanci. Mamin ke cewa ta san halin shi sarai bai fiye saurin fushi ba amma idan ya fusata ɗin komawa yake kamar mahaukacin zaki. Kusan minti biyar mamin na artabu da shi. Na nutsu mami amma na bata minti goma ta tattara dukkan wani abu na da ta bar gidan nan. wallahi wallahi ta sake muka sake haɗuwa da ita sai na nakasta banza shashasha kawai dan ina rufa asirin ki sau nawa nake kama ki da syrup da capsule cikin jaka shine ya kike da bakin yi wani kasafin zin diga ta zan sa na harbe ki ki mutu kowa ya huta cikin huci ya juya askwana ya fice da sauri maryam ta yi gaggawa jaye kafafunta ba don ta yakan ba kaɗan ya rage ya take mata dogayen yatsunta